لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وخالد نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إياك وجهه Muharrem Hicran Mevla Allah Sallallahu Aleyhi ve Sellem da de yarayıp bize selam için dediler. Allah Subhanahu ve Teala'ya hala muhavun ve sellem için cazip bir şeyh ve hadis talebi rahmetullah ve müşri ve bela derecesine hadisi Aşkın kitabı Hizmet-i Ahkam ve Celal-i Şeyh-i Alam ve bu tammalini el-Allamat-ı Zerrahiri el-Mahdisi aleyhi rahmetullahi ve alam. za mu tashi babi na ashirin da shida a ƙarƙashin kitabu sala babu juma'a babin da zai yi bayani akan juma'a da hadisan da malam ya kawo waɗanda al-imamu bukhari da al-imamu muslim <clears throat> suka yi ittifaki wajen fitar da su a cikin sahihan littafan su guda biyu al in aka ce al-jumu'a ɗaya daga cikin sunaye ne na kwanakin da ake da su a mako ana da sunaye ana da kwanaki guda bakwai a mako daga jiki akwai aljumu'a duka ta tabbata ana cewa aljumu'a ana cewa aljumu'a sannan ana cewa aljumu'a ana cewa aljumu'a ay majibun dhamma ay mamimun dhamma jumu'a sannan ana cewa jumu'a ay mamimun fatha sannan ana cewa jumu'a ai ma nimu suri duka dukkokin nan guda uku sun tabbata kamar yadda malamai suka tabbata malamai suka ce an kira ranar juma'a da aljumu'a an kira ta da aljumu'a bi anna Allah ta'ala jama'a jiha al-ayati al-kawniyyah wal ayat shar'iyyah Allah mabukin sarki ya tattara ayoyi na tafiyar da duniyar sa a cikin wannan rana sannan ya tabbatar da abubuwan da suke na shari'arsa a cikin wannan rana misalin al'ayatul kauniyya da Allah ya tabbatar a cikin wannan rana ranar ce Allah ya halitta annabi Adam alaihi salam a ranar Allah ya shigar da shi aljanna aka halice shi a cikin aljanna sannan a ranar ce Allah madaukakin sarki ya fitar da shi daga cikin aljanna aka sako da shi kasa? sannan a wannan rana ta juma'a Allah madaukakin sarki zai tare kiyama kiyama za ta tashi a ranar juma'a hadisai sahihai sun tabbatar da cewa kiyama ba za ta tashi ba sai ranar juma'a misalin al'ayatul kauniyya kenan da Allah ya tattara a cikin ranar juma'a sannan al'ayatul shar'iyya Allah madaukakin sarki ya sanya ranar Juma'a ta zama ranar haɗuwa da musulmai za su aiwatar da wata ibada a cikinta. Sannan ita ce ranar da ake tafi kowace rana daraja a cikin kwanaki da ake da su na mako. a cikin kwanakin mako ranar juma'a Allah ya fifita ta akan tsohon kwanaki aljuma'a suna da hukunce-hukunce da lajibba da tsarurruka da shari'ar musulunci ta sa waɗanda suke da dimbin yawa da izinin Allah kafin mu shiga cikin littafin mu karanta hadisan da malam ya kawo za mu yi wata shimfiɗa wataƙila mu gama sai wataƙila kuma sai sati mai zuwa mu dora akan abin da muka tsaya a yau insha Allah babu dai fatan ya zama shimfidar a game da juma'a ta cinye mana sake biyu lura da cewa a tasirin suwatin juma'a da muka yi a darasin tasiri mun tattauna akan wasu matsaloli amma wannan tun da darasi ne na hadisi to za mu buɗe bayanai dan tsawaita a game da ita juma'a na dubanta da sharifanta da kuma hukunce-hukuncenta da wasu kurakurai da bid'o'i da kuma mutane suke aiwatarwa a cikin ita ranar juma'a ko kuma suka alakanta waɗannan bid'o'i ko waɗannan kurakuran na ibada da ake aiwatarwa a juma'a. Na farko mawdu'in farko da zamu tattauna a akai akan juma'a shine mabda'ul juma'a yaushe aka fara juma'a a musulunci yaushe aka fara yin juma'a al-imam ibn hisham alayhi rahmatullah ya rawaito a cikin asirar nabawiyya tasa ya dallata isnadi zuwa ga al-imam abu ishaq al-imam ishaq wanda dama asalin sirar ibn hisham littafin da Al-Imam Ishaq ya rubuta ne shi Al-Imam Ibn Hishamin alaihi rahmatullah ya rairaye ya ɗan takaita yi masa fasfari duk da cewa littafin al'imam حاصل ya bata baya cikin littafin da suke a turatu islami mawdu ya bata littafin mai zo hannun mu ba amma da tsira in littaf ita ce sura ita ce hoto na asalin wannan littafin na al-imam ibn ishaq wa al-imam ishaq yace annan nabi sallallahu alaihi wasallam aqama bi quba ati bani ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس wa assasa masjida da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taso ya hijira daga Makka zuwa Madina to ya sauka a garin da aka a ƙauyen da ake ci masa Kuba kuma yanzu ya zama birni ya haɗe da garin Madina amma a wancan lokacin akwai ƴan tazara ta kilomitoci a tafiyar ƙasa tsakanin Kuba da cikin garin Madina inda masallacin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam yake manzo Allah sallallahu da yazo ya sauka a Quba ya sauka a Quba ranar Litinin ya kwana a Quba Litinin talata Laraba alhamis ya gina masallacin kuba. wanda masallacin Quba shine ake tun shi masjidul qiblatain shine masjidul qiblatain amma na sha bayani a wasu wurare cewa akwai 'yan tasha a Saudi Arabiya da suke cikin wani masallaci suna tun shi masjidul qiblatain mutum ya tafi aikin hajji yadda tafi ziyara ta Madina sai su ce za su kai mutum kiblatai masjidul kiblatai shine masjidul quba wanda mazan sama ya faɗi falalarsa idan mutum ya je ya yayi raka'a ne a masallacin quba to kamar yi umara ne tare da manzon Allah kuma malika saboda akwai falala masallacin yana da falala yana da daraja shine masallacin farko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gina a Madina masallacin ku shi shine ake musu masjidu qurbaa ko a ce masa masjidin kullatai to manzalan sama nan ya fara cin zango na litinin talata raba alhamis wa assasa masjidahum manzalan sama ya gina masallacin ku malamai sun yi sabani shin manzon Allah sun alaihi ya taba yin juma'a a masallacin ku ba malaman da suke ganin manzo Allah alaihi wasallam kwana goma sha hudu ba kwanaki hudu ba ba suka ce ya yi duba akwai ruwa da suka cewa ba kwana hudu manzo Allah ta yi abu ba manzo Allah ta sallama ya yi kwanaki goma sha hudu ne abu ba ko an dauki wannan riwaya dan a masallacin ku ba manzo Allah alaihi wasallam ya fara yin juma'a a nan aka fara yin juma'a ثم خرج يوم الجمعة الإمام a هشام yace sai manzon sama ya fita ranar Juma'a da niyyar ya kai cikin garin Madina fa adrakat kul jumu'atu fi bani Salim ibn Auf sai Juma'a ta rike shi a wata unguwa da ake ce mata Hayyu bani Hayyu bani a ya sauka a wajen mutanen da ake ce musu banu amru bin auf amma yanzu kuma ya sauka a wajen mutanen da ake ce musu banu salih bin auf a unguwar ya sauka a nan a nan juma'a kan su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa sallaha min masjidi alladhi fi batn alwadi sai ya sallar juma'a a wajen da ake ce masa batn alwadi a nan manzon sama ya salla ya sallar juma'a al-imam ibn hisham وكانت أول جمعة صلاها للمدينة sai ya zama wannan juma'a in aka ɗauki wannan riwaya ita ce juma'a farko da manzo Allah sama yayi a Madina a ina a hayyu bani sani na aure in kuma an ɗauki ɗaya da ke cewa kwana goma sha hudu yayi a Kuba a masallacin Kuba ya fara yin juma'a ce kenan a takaice ashe an wajabta juma'a juma'a ta zama ibada a wata shekara a sanatun ula da hijiriya shekara ɗaya da hijira a shekara, a hanya aka wajen samun mazarsu na juma'a ruwaye biyu ko dai ya fara yin ta abu ba a unguwarsu an a au ko kuma a unguwar sani rubuni au mun gane a taƙaita dai shekara ake nema shekarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara yin juma'a irin juma'ar da ake yi a yanzu ita ce shekara ta farko bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shine ibn Shamil yace wa zalika qabla ta'sis masjid yayi haka ne kafin ya kafa masallacinsa daga nan manzon sama ya ci gaba da tafiya bayan yayi juma'a a wannan wajen da ake ce masa salim ibn auf malaman sira suka ce har yanzu masallaci yanzu ana ce masa masjidul juma'a in ka je madina in ka ji ana ce wani masallaci masjidul juma'ati to ana nufin masallacin da manzon sama ya yi a farko a unguwar da ake ce mata hayyu bani salim na auf kuma sannan wani yana da cikin abin da su kabilar salim ibn auf suke jin daɗi yana cikin abun da suke faɗi suke jin daɗi suke munna da shi cewa manzo Allah sallama a unguwar ya fara yin juma'a to bayan ya juma'a sai manzo sallallahu ya ci gaba da tafiya kowa ya zo shi kenan sai a zo a tabbu manzo Allah sama sai su ce a unguwar su zai zauna manzo sama sai ya ce a ƙala dabbar ta a ƙala rakumarsa sai da uha fa innama hiya ma'amura sai su kale ta Allah ya umarce ta sai inda za su yi ta tana zuwa wani fili filin wani bawan Allah ne filin wasu marayu ne guda biyu eh ana ce masa sa'ad ibn zu'a tana suna zuwa da ko ta duk sai mun sai ce hulan bandi nan ne wajen da za mu zauna nan ne masallaci nan ne gida riwaya Imam Bukhari hulan manzil nan ne gida a nan za mu zauna nan ne masallaci a nan mu shi ne sai manzon sama ya ce to filin waye aka ce ai filin wasu marayu ne suna ƙarƙashin kular sa'adu bin zurara sai sa'adu bin zurara ya ce to a yana wakilta waɗannan marayu guda biyu ya tattauna da su duk da kananan yara ne su ce sun ba manzo Allah kuma wannan filin sai ce a'a da za a yi za a yi musawama musawama shine gwamnati tana da buƙatar filinka sai ta karɓi filin sai ta baka diya ta ba ka diya da biya ka diya da turanci kuna ce mishi shi. Eh, a yaren turanci suna ce mishi content reward yaren lauyanci eh, za a ba mutum gwaggwajen abin da gwamnati ta cimanta ta ga ya fi cancanta a masa wanda ba na zalunci ba sai a ba shi. shi ne a cikin musulunci ana ce masa musawama manzal kuma ya musu musawara ya ba su da lalaci aka fara ginin masallaci kowa ya kawo ginin ruwa aka zo aka fara ginin masallaci manzal kuma yana ba su am aka ajabi اللهم لا خير إلا خير الآخرة فابتل للأنصار والمهاجرة فنحن الذين بايعوا محمدا manzal sama yana aiki bai gaji sai wasu sahabbai su gaji da su tsauna sai kuma manzal bai zauna ba in aka ya لئن da za ka لذاك منا العمل المبلغ mun zauna muna huta annan bai huta ba aikin ya lalace ke sai su taso sai su taso a ci gaba da aiki aka gina masallaci a takaice ne juma'a farko da aka fara yi a musulunci an fara yin ta ne a shekara ta farko ta hijira kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ta ne akan hanya kafin ya iso garin Madina ko dai a masjidu Quba masjidul Qiblatayn ko kuma ya kasance yayi ta ne a unguwar Banu Salim ibn aus kun fahimta to a kai take to daga nan kuma juma'a da ta zagayo sai mu ya yi ta a masallacin shi juma'a da ta zagayo sai yi ta a masallacinsa to wannan shine mabda'un juma'a asalin fara juma'a kenan a musulunci da irin tsarin da ake yi na juma'a da limbari da waye da waye da waye da waye to sai ranar juma'a al-imam ibn qayyim alayhi rahmatullah shi ta tafi sadatu ma'ad fi hadin khayr ba sai da ya kawo falaloli guda 33 na ranar juma'a al-imam as-suyuti alayhi rahmatullah sai ya masa istijraji ya rubuta littafi sunan littafin khafa'isu yawmin juma'a sai da ya kawo kalaloli da darajoji na juma'a guda ɗari da ɗaya ya ƙara ma al-imam ibn qayyim alayhi rahmatu al ya ibn qayyim ya da 33 shi kuma sai ya kawo ɗari da ɗaya kallala da daraja da matsayi da juma'a take da su a cikin musulunci sun kai ɗari da ɗaya duk da cewa wasu hadisan da al sun ya kawo hadisi ne kai? wasu ma ba zarifai ba sun wuce matsayin zarifai sun kai matsayin babu ko munkari ko matuci ko mawku a takaice dai shi da ya tattara mun gane in aka rairaye aka rairaye aka rairaye dai ba za ta rasa ki da fadi daren jiki da saba'in zuwa tamanin ba da wani abu a ciki al qayyim na kwafo mana maganarsa da ya kawo ta a falala ta talatin da uku ta ƙarshe yace annahu yau jima'in nas ranar juma'a ita ce ranar haɗuwar mutane Wata tazkirihim kuma rana ce ta yi musu wa'azi bil mabda'i a karantar da su daga ina suka taso ne farkon halittar su wal sannan ina ne makomar su lahira wato ranar juma'a rana ce ta haɗuwa a yi mutane wa'azi a tunatar da su ta ina suka taso yaushe Allah ya halicce su dan me Allah ya halicce su me Allah ya halicce su a ban kasa sannan wal ma'a yaushe ne makoma a ina makoma take me ya zai afka makoman nan shi yasa malamai suka ce daga cikin bid'ul khutbah al-juma'iyya bid'o'in khutba ta juma'a a koma juma'a ta koma kawai ba wa'azi mutane su so su kowa kudu ba za ma su abin da ake yi ba a kudu ba isa malamai suka ce ya halatta a basar kudu ba domin da kudu ba yin wa'azi a karantar da mutane saboda ba sharaɗi ba ne in za a yi kudu ba dole a yi ta da larabci in an yi da yaren da mutane suke bukata kai fahimta wannan yare amma ba za a zo kuma a je ne da larabci mutane su lalace har a zo a matsayin da za a koma kuma larabci ne ya ɓace shi ya sa malamai suka ba da fatawa cewa babu laifi a yi ba kuma a fassara a ranar juma'a mun gane wa'azi shine fa'idar kuduwa kuduwa yi wa'azi a tunatar da mutane halin da suke ciki me ya shafi rayuwarsu ta duniya me ya shafi rayuwarsu ta lahira a motsa وقد شرع الله سبحانه وتعالى الإمام القيم يتي حقيقة ألا يا شرعنك لكل أمة لقوة الأمة في الأسبوع عتاتي يوما وترانا يتفرغون فيه العبادة والذات شجلت العبادة أشهر النبانة دع الأمة ألا يا عبدتها لقوة الأمة ألا مدر الإنسكي يا باترانا تزاد عتاتي دينها هذا حديث صحيح manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari yace Allah madaukakin sarki ya ba yahudu zati yace su zafa ranar da suke so a cikin kwanakin mako sai suka zaɓi ranar asabar yake nan da kansu suka zaɓa sai Allah ya sake ba zati na fara ke cewa su zafa ranar da suke so a cikin mako sai suka zafa ranar lahadi mu kuma Allah da kansa subhanahu wata'ala sai ya zafa mana ranar juma'a sai yahudawa suka yahudawa misalin manzon sama ya buga yace su za su aiki rabin yini su kuma sauran kiristoci su kuma su rabin yini mu kuma sai aka ba mu a matsayin Allah ya zaɓan mana aikinmu ɗan kaɗan a wannan ranar ta juma'a sannan kuma ba a haramta mana ne wasu ayyuka ba wani ɗan lokaci aka ba mu sannan aka ce muna da linkin ladarsu sai guda suka ce a ah, nahnu aktsaruhum amalan wa aqalluhum ajra sai mun fi su aiki kuma su yi lada sai manzon sun ya ce Allah ya ce na zalunce ku ban zalunce ku ba ku kuka zaba da kanku ku kuka zaba ranar asabar su kuma rufe suka zaba ranar lahadi shi ya yasa aqidar yahudawa ba a yi komai ran lahadi a ranar asabar su kuma kiristoci ba a komai ranar lahadi mu kuma ranar juma'a ba a ce ka zauna ka ce ba za ka yi komai ba ai aiki lokacin da aka ce ba za a yi komai ba shine idan biya da salati min su jumu'ah da ila dhikrillahi wa dhabul bayt amma ne fa idan ku biya da salati fantashiru fil da mutum ma fadlillah wa kuru ma'a kathiran lokacin da aka kira sallah kawai shine aka ce a daina komai ka ai ciniki ka ai kasuwanci ka a daura aure a rufe shaguna a rufe kaza a zo masallaci idan aka gama sallah kuma wabtahu min fadlillah tashbu fil ardi wabtahu min fadlillah aya za a bar kasa a je a kire man mai ofis ya koma ofis a karasa abin da ba a karasa ba dan kasuwa ya koma kasuwarsa mai workshop ma'aikata ya koma ma'aikata kowa ya koma wajen aikin. ranar juma'a ba rana ba da za a ware ta a ce rana ce ba za a yi aiki a musulunci wa yajtami'u fihi لتذكر المبدأ والمعاد الإمام القيم يقول قوة الأمة أن يا واري متى وترانا والتزاد دون تنو المبدأ يوش أن لا يحدث والمعاد ثم أتتنو يوش يزاد كوما وجل الله والثواب سنن سرقة شنو لادا والإقاب سنن سرقة شنو عذابا قوة الأمة تنا دوانا ويتذكرون به اجتماعهم يوم الجمع الأكبر قياما bayna yaday rabbil alamin sannan kuma ta rika tuno da yaushe za ta haɗu a gaban Allah madaukakin sarki haɗuwa babba a gaban ubangijin halittu kowace al'umma Allah ya ba ta wannan ranar cikin al'ummatan da suka gabace mu kowace al'umma tana da ranar bari ku ji abin da Imam Al-Qayyim yake sanya hada mana da wannan bayanin da yake yace wa kana ahaqqal ayyam bi hadha al-ghadb al-mas'ul al-yawm alladhi yajma'u Allah fihi al-khalaiq ranar da ta fi cancanta a tuno da wannan manufar ta yaushe Allah ya halicce mu yaushe kuma za mu koma wajen Allah ita ce ranar da kuma Allah ya kaddara a cikin ta za a yi wannan kuma mu sai aka zaba mana ai ba ran asabar za a yi tashi aljama ba ranar lahadi za a yi tashi aljama ba ko ba ran laraba ba ba ran talata ba ba ranar litinin ba a ranar juma'a hadisi ya tabbatar cewa wala taqumu sa'atu illa fi al-jum'ah kiyama ba za ta tashi ba sai ranar juma'a to mu sai aka zaba mana ranar da kiyama za ta tashi sai aka ji to mu rika haduwa duk sati duk sati wannan ranar ranar da ake tsammanin a cikin ta ba a san wata juma'a ba ce to amma duk ranar juma'a to mu mu haɗu mu tuno da halittar da Allah ya mana farko yaushe Allah ya halicce mu sannan mu tuno da yaushe Allah zai karɓi rayukan mu gabaki ɗaya yaushe Allah zai tattara mu yaushe Allah zai saka ma masu aikin arziki da lada yaushe zai saka ma masu aikin siyada azaba sai aka zaba mana wannan ranar malam yake wa zalika yawmul jumu'ah kuma wannan ita ce ranar juma'a Allah li قد شغله الله لهذه الأمة في أن لا يزعق يتعد ولا يتكل تولى ذلك وألبس الأمة بفضلها saboda falalar wannan al'umma wa sharafiha da kuma darajar da al'ummar nan take aka ware mana ranar juma'a ranar juma'a za a yi tashin alkiyama sai aka ce to tun da ya waje ba a rika tuno da ranar tashin alkiyamar nan to mu mu zo mu mu haɗu a wannan ranar da ake tsammanin kila ba a wannan ranar za a yi tashi tashin alkiyama a juma'a kila yau misali sai a ce yau juma'a to ana tsammanin ba kila wannan juma'a ce ta tashi alkiyama ai haka ya kamata a kasawa a nan fa shara'at tima'ahum fi hadha al-yawm ta'at sai Allah madaukakin sarki ya shar'anta mana mu hada a wannan ranar da mu bar ta kaga ana fata ma wata kila ana masallacin juma'a a ce ta, kiyama ta kashi tana masallacin juma'a ne kuma ka dadi kana cikin masallacin juma'a sai aka ce ai an hura kaho kuma manzon sun yace kullun yub'atu alama ba mata alai kowa ke an tashi shi akan abin da ya mutu akai in kwabbar jiya mutum yake aka karɓi ransa zai tashi da kwabbar jiya in niyya ce ma kullum kullun yub'atu ala niyyati kowa Allah zai tashi shi akan niyyarsa amma ba aiki yake ba to akwai niyya duk waɗannan hadisai ne sahihai ingantattu da suka tabbata manzon sama yana bayanin yadda za a tashi kowa yub'athu ala niyyatihi wa kullun yub'athu ala ma mata alayhi kowa za a tashe shi akan abin da ya mutu yana yi abin da mutum ya mutu akan sa shi za a tashe shi ba canzawa ba za a canza wa qaddarat shima'ahum fihi sannan Allah ya kaddara mana hakuwar يقدر هدوء أو النرانة مع الأمم تارد الأمتي لنيل كرامته يوم صامو درجة أو النرانة فهو يوم الانتماء شرعا في الدنيا أراء الدنيا أي شرعا كامن أشرعا ثم هذا أو النرانة وقدرا في الآخرة سنة أن قدر من هدوء أو النرانة كما الله يقول فرجع غادا الجمعة يوم الانتماء شيء qadran wa shar'an rana ne ta haduwa a kaddara Allah ya kaddara cewa a ranar za a haɗu baki ɗaya da mu da al'ummatai baki daya domin a yi sannan Allah kuma ya shar'anta mana haɗuwa a wannan ranar domin mu haɗu mu ga juna mai ma juna munna mai ma tunatar da juna mai ma juna wa'azi a saurari kutuban liman a ji za a faɗi a wannan satin me ake yi mara kyau a liman ya wa'azi akan ta a me ya kamata a yi na alkhairi liman ya wa'azi a kai ai kaga a shakance ke wannan kuma a kadara ce wannan bayanin da Imam Al-Qayyim yake a game da wasu daga cikin falaloli na ranar Juma'a ita ce ranar haduwa haduwa a duniya a shakance sannan haduwa a lahira a matsayin kaddara Allah ya kaddara ranar da ranar Juma'a kiyama na kaga wani bature ya taɓa lissafin shi sha giya shi kafin shan samu wani bature da larabe ɗan ƙasar spain da ake ce masa rashad khalifa ya taɓa wani lissafin da ya yi lissafin ya yi amfani da wata lamba wai wai lamba tara ya bi wani lissafin da ya gano ranar da ya maza da ƙarshe rashad khalifa balal khalifa sannan wani mutum ne a nan haya a Najeriya a karanta lokacin da karanta labaran na yanki ne a ranar Juma'a ranar ta Laraba za a yi tashin kiyama ya karanta labarai ta Allah ya kai mu. Da ya gama karanta labarai tattan labarai a yanki ne Kaduna ya ce Allah ya kai mu. Wannan ke halalar ranar Juma'a. sai wasu kurakurai da mutane suke aikatawa ranar juma'a kun ga mu fara kawo su da gaggawa kafin a shiga da dubban juma'a da sharuɗan juma'a da wasu kuce-kuce da suke da alaƙa da juma'a mu ji su saboda kurakuran nan muna cikin su kuma muna maimaita ba ana kuma mutane wa'azi a kai amma wasu yawancin mutane ba su damu ba da farko a tasadduku an hudud ka san da yawa musulmai da yawa wasu ba su halartar juma'a samu katotan shi ne damu da su ke masallacin juma'a ba haka nan haka nan wasu kuma da dalilai dalilai na son zuciya dalilai na na shaganta, dalilai na bin shedan ana kwalla ba za a hajji juma'a الشيخ مشهور في كتاب القول المبين في أخطاء المصلين يا كاولا yake cewa an shaida mafi yawancin manyan ƙwallo ba sa halartar juma'a ko da an sa ƙwallon a ranar juma'a ko ba ranar juma'a ka sa ba musamman sun sun tafi kasashen da ba nasu ba musulmi ƙato baya da juma'a to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi yace man taraka salata juma'i tahawulan biha fa ba Allahu ala qalbi duk mutumin da ya balagagge ne hankali ya juma'a uku bai je ba da gangan saboda walakanta juma'a ta harunan biha saboda walakanta juma'a ba ba da lafiya bane ta hawunan biha ba matafiyi bane shi ta harunan biha saboda walakanta juma'a bai ɗauke ta da muhimmanci ba wannan sai nace qaba Allahu ala qalbi Allah zai sa ta ta abin da zuciya shi irin na sai a wata riwaya riwaya Imam Tirmidhi sai aka fito da abin farahatan ce waje ala qalbuhu qalbu munafiki Allah ya sanya zuciyarsa zuciyar munafiki duba a hukuncin haka nan babu dalili ba na rashin lafiya ba ba na tafiya ba haka nan akwai al'ada allati tubi tubi takhalluq an al-jumu'a kome al-imam ilan da ku ta al-tafsir malikiya ya kawo al'ada allati tubi takhalluq an al-jumu'a dalilan da za su iya ba mutum dama ba zai je juma'a ba to ba wannan haka nan kawai saboda walakanta addini mutum bai damu da juma'a ba zai je ba sai Allah ma wani da ya kulla zuciyarsa an samu makulli an kulla zuciyarsa sannan zuciyarsa ta zama ta munafikai سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أعذرنت إن جلتشه يكي من ترك الجمعة ثلاث جمع متواليات faqad nabada al-islam wara'a zahar duk mutumin da haka dan yake zuwa juma'a har so uku to faqad nabada al-islam wara'a zahar yi hulki da musulunci a baya yaje ne wani addini yanzu sai da Allah da Abbas yaje ya nemi wani addinin ba na musulunci ba sai fara zuwa coci ya jira gobe ya tafi coci asaba tare da yahudu ko ya jira ran lahaje ta tafi coci tare da kai wulakanci juma'a abu na farko ce at-takhallufu anha mutane yadda ba su damu da su halarci juma'a Zai jin komai haka nan je masallacin layi a zahar je a zahar a masallacin layi shi ke akwai wanda aka bar labari ma shi wai biyin zai yi ma shi shi kawai zai raka'a biyu a masallacin layi zai zo masallacin juma'a ba zai ce a masallacin layi ko masallacin anguwa ke raka'a ta guda biyu ai juma'a ne haka musulmai suka koma mu kasar Najeriya muna cikin a duniya mun ana tsammanin mun kowa sallah shi ya sa matsalolinmu game da sallah 'yan kaɗan ne kin yin sallah a cikin mu abun ban mamaki ne za ga mutum yana shaye shaye shi yana shiga cikin amma aka ce za a yi sallah sai je sallah ana karka sai a tashi a je a yi Allah a Najeriya amma idan ka tafi kasashen Larabawa hankalin da zai tashi a Saudi Arabia a Makka na tambayi wani matashi mutum ne shi ya ce masa to nawa ya taba zuwa Ka'aba ita shi bai taba zuwa Ka'aba ya sallah daga gidansu zuwa masallacin Ka'aba bai wuce daga nan zuwa can tara taɓa zuwa awa ya sallah ƙarshe ma nuna mu jin mu doki nake mu ne nake doki inda ba a garin muke ba mu ne doki ne doki ne in ka tafi kasashen laraba ka je yadda su wana kan ta addini musamman sallah mu Najeriya kusa an ban mu da sallah Allah ya ban mu da shi kuma ya ƙara ba mu damar gyara halayen mu zama inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar amma kasashen larabawa Allah ya akan a kana iya zuwa masallaci jakam ka ga ba za ka ga matashi ko eh sai su sai mutum ya kai shekara arba'in zuwa biyar hamsin sannan zai fara sallah wani zubin kuma gwamnatoci su suke ba da wannan dama kun ga gwamnatin Siriya kun ga Bashar al-Assad kun ga gwamnatin Siriya baban ta Hafiz al-Assad ya fi shi banza lokacin da yake shugaban kasa doka ce kana matashi a duk kana zuwa masallaci kana cin masu kautar ra'ayi kenan masu zafin ra'ayin addini ko idan mutum yana son ya kiyaye sallah irin kasashen Siriya a wancan lokacin sai dai idan yayi asuba a nan wata idan zai yi azhar sai tafi taba in zai yi la'azar ya tafi shaka idan zai yi magariba ya dawo ya shiga cikin gari ya je kufa in zai yi isha'i ya dan tsaya ko da a tudun wada zai yi isha'i ba za a gan shi ba sojoji yan tsaro sss da suke duba masu zafin addini in sun zo da asuba sun gan shi a nan to ba za su gan shi da a wani masallacin ba da azhar sai mutum ya tsufa sa irin su toki kasar toki kasar kasar kasar toki turkiya sai mutum ya kai shekara arba'in da biyar zuwa hamsin sannan za a bar shi ma ya aikin hajji Sai za a dole ya ji aikin hajji zai ga yan toki da wuya ba za ka gama tashi, sai tsofaci to haka waɗannan mutanen jarabawar da suke ganin Allah yana musu suke gani wannan bala'in da ke ta faruwa a kasashen laraba wallahi ko kana Allah take shi yadda kake ganin mu nan haka yadda muke ko ka je can sai ka sha mamaki a game da kula da ke to wannan kan ta juma'a kin zuwa juma'a abu na farko ke sannan na bi adamu tafkiri laha kin zuwa da wuri in zuwa masallacin juma'a da wani abu na biyu ke ko kuma musibar mu ce wannan alhaji manzo sun yana cewa man ghassala yawmal jumu'ati wa ibtadala wa bakkara wa ibtakara wa masha wa lam yakhshab wa dana min al-imam wa ittaba wa lam yalghu kana lahu bi kulli khatwatin azm sanatin siyaliha wa qiyaliha manzo sun yace man ghassala yawmal jumu'ah wanda ya wawanke jikinsa ranar juma'a wa tasala yi wanka na tsarki wanka na shari'a ba wankan jin daɗi ba kawai wa bakkara sannan ya gaggawa fita wa bakkara kuma ya tafi da wuri wa masha kuma ya taka ya tafi a kasa wa lam yarkabbi hau abun hawa ba wa dana min al-imam sannan da ya shigo masallaci ya samu kusa da liman kusa da liman ake son ka zauna wal wastama'a kuma ya saurari kutuban liman walam yanhu ha aka gama kutuba kuma bai yi lagau ba bai yi ya tashiyan magana ba bai yi aikin banza ba kana lahu bi kulli khatwatin ajru sanati duk da yayi daga gida har ya kama masallaci za a bashi lada shekara daya siyani ha kamar ya azumta wannan shekarar wa siyani ha kamar ya yi kiyamun nayi duba gara ba ta da muke bai gara ba ta da muke bai hadisi Sani. zo masallaci da wuri wanka ka taho masallaci ka tako a ƙasa ka taho masallaci da wuri ka zauna kusa da liman ka saurari kutubar liman ka fahimce ta ba kai abubuwan banza ba ba wasa babu taɓa taɓe ba wa taɓa waya babu kiran ka a waya ana cikin kudu ba a kira ka a waya da kirin ina cikin lagu ba ka bacci domin akwai maganar bacci ba yana cikin kurakuran da ba da mai uwa a game da shi mutum ya zo masallaci yana bacci duk mutum bai yi wannan ba to ladarsa da za a bashi ta kai matsayin ladar shekara ɗaya kamar ya azumta wannan shekarar kamar ya yi iyamun leda a wannan shekarar kuma kowane ba duk takawar da zai yanzu wannan gara ba su ina muke ba الإمام Ahmed. الإمام أبو داود لأن الإمام الترمذي الإمام النسائي أخذ ويقول الحديث أن الصحابة قد أصبح أو ابن رضي الله تعالى عنه الإمام أبو شامة سيد الشيخ يمن يمن على من شافعية في الإسلام في إسلام الصلاة الباعث على إنكار البدع والحوادث السنة من الإسلام الناس مجلد لا يكتب وكان يغان في القرن الأول بعد طلوع الفجر الطرقات مملوءة من الناس Ya ce ya kasance a ƙarni na farko karnin sahabbai karnin sahabbai da zara alfijir ya ce to sai a ga titi ya ce kada jama'a Ya yamshuna fi ce. mutane suna tafiya an kowa da hotelarsa da fitullu ina za su wa yazdahimuna fiha ila aljami su cika titi makin domin su kuma masallacin juma'a da zara an ce maka alfijir ya ce duran juma'a to a ƙarnin farko zamanin sahabbai diwanullahi ana alaihim to masallaci sai kaga hanya ta cika ga duhu ba amma kowa da fitilarsa yana haskawa masallaci hanya ta cika da jama'a za a tafi masallacin juma'a ilal Jami in ji al-imam abu shama zuwa masallacin juma'a ka ayyamin idi kai ka ce ranar sallaci ce hatta jarata zalika ana dan ana dan wannan ya bushe. fakila al-imam abu shama sai yace yace sai aka rika cewa awwalu bid'atin uhdithat fil islam tarku al ila al-jahil bid'a farko da aka fara yi a musulunci ita ce cin halartar masallacin juma'a bala'in farko ne ya fara afka ma musulmai kenan shine cin halartar masallacin juma'a da wuri mutane suna da harkokin suna da shagali kai ma zubin kai ne liman kana sauki kana ganin kamar an kayi sai ga wani kawai daidai lokacin da mutu da gaske ran wannan shi. Bai ma yi iya ba ba magana shiru. Sai a zo nan ni jumoyin da na yi ina jin na yi jumoyin sun kai hudu ko biyar a cikin ɗan kwanakin nan. Ta cikin nan da aka tafi aikin hajji. Na yi juma'a ina jin ta kai da ne ke kudu ba. sai ku zo masallaci ta kam akwai ranar da ina jin sahu bai wuce hudu ba kaji bida a farko da aka fara aiwatarwa ke in ja limam abu shama limam abu shama yana faɗi ba dole ta zama ita bace farko amma dai tana ɗaya daga cikin abubuwan fitinu da suka fara afka ma al'ummar musulmi kin zuwa masallacin juma'a da wuri bari ku je da sahabbai take an waito cewa دخل ابن مسعود بكرة وسمعنا سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يشهد ومصلى في الجمعة على كونه فرأى ثلاثة نفر قد سبقوه بالبكور سيدنا يجمع جانب وجاء قصر رجاش بجمع مصلى يجمع جانب قصر رجاش بجمع فاغتم لذلك كوش بشي جسم حامش وجعل يقول هذه أربعة ينزل قوما إيه يقول لنا قلو ni ne na hudun hudu mutum uku sun riga zuwa masallacin juma rabi'u arba'ati ni ne na hudu a zuwa masallaci mutum uku sun riga zuwa Bala ya fara kama amma daga baya sai ya ce wa ma rabi'u arba'atin jibali yace amma dai dan ka zo na hudu mutum uku sun riga ka to ai kai ma baka dan yi nisa ba ka dan zo da wuri ya dan haffafa masu je ka hawan jini ke kai hawan jini ya kama shi shiraju arba'atin kai ko kai da akhirin lati zuwa kai kuma laysa bi ba'id kaga sai ta ce akhirin lati zuwa to kai kuma sai ka ba ni ne karshen to ka ce shi ya ce raju eh raju وما غادوا أربعة جبعيه تقولون لك في كي وما آخر القوم حضورا جنس زوا مثلا جنس هو مفاح جيزي من ظالم الصوم يا تبت بيد أكي ربا لعلا أن شاكرا تامنا وانا من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرنا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا, فإذا حضر الإمام وفعل المنبر طوت الملائكة السفحة وحضرت المسجد تسمع الذكرى wanda ya zo masallacin juma'a sa'adin kula a lokacin farko malamai suka ce lokacin farko shine abbahwa abbahwa tisura daidai kamar lokacin da ake tafiya yi lokacin da rana ta fito an shiga wani haki za a ba mutum lada kusan kusan mutumin da ya sadaka da katar rakumi bajimin rakumi lafiyayyen rakumi ladan mutum ke wanda ya zo a lokaci na biyu kamar mutumin da ya sadaka da ha wanda ya zo a na uku kamar rago wanda ya zo a na hudu kamar kaza wanda ya zo a na biyar kamar kwai manzon sami ya ce idan min mala'iman liman ya shigo masallaci da hau bari to su ma mala'iku da su tattara kaidin shi ke nan ya ka. ba wanda kuma za su zo su kace musu dan Allah a rubuta dan Allah a rubuta su ba su ma san kai waye su ma sai su zo su tsora ku sai ka ce ba ruwanka da hudu ba da ɗaya mutane mutanen mu suna ɗauka kawai juma'a su zo kawai shi kenan su hau feda wai hawan feda ake da shi a Shi ne mutum ya zo ya samu ko da rabar raka'a rabin raka'a ma a ce za a yi hukukun karshe da shi yayi da gudu ya zo ya yi. sai ya tsaya wani ya zo na can wancan dogo wannan lungu ga yanar lungu da za su kashe gidan liman wannan kuma ne tsaya can daidai wajen can can inda ake aje motoci a nan wani zai tsaya ya yarfa da juma shi wani kuma can tora kirje gangara makabarta a nan wajen zai yarfa da juma ai yana yi haka fa mutanen mu suka koma da addini ta baka mamaki ta baka haushi in yanzu za mu koma fa a wannan zamanin namu wa'azi kawai za ka yi ba ka yi, ko abinci ba za ka ci kana ma wani wa'azi to za ka ga wani kuma shi ma kana cikin ma wannan sai ka hango wani kana cikin ma wannan sai ka hawo kai kuma ka fashi kai ma ba kana ji da kanka kai ma kana ma kanka wa'azin domin kai ma ba ka tsira ba ne? Ba haka mutanen mu suke ƴan kudubar da mutane za su yi saurara minti talatin minti talatin a sati mutum ya ji wa'azi alal ba ya saurara a rediyo domin shi in ka gan shi da waya ya sa a kunne to shi in ka gan shi ya kunna gare waya a gidan ran da ya kamo kun FM ko kun FM ne ko shi da yake shi da yake shi da banza ko ya bada a sati ya yadda juma'a zai zo kawai ran juma'a ya zo ya saurari kuɗi ba minti talatin a ɗan tunatar da shi zuciya shi da ɗan sanyi zuciya da kake ganin ta duk lokacin da kake nisantar majalisun fikir wajajen da ake ambatan Allah a tuna maka Allah wallahi zuciyar kuma daidai lokacin da ke samun kazawa ke daidai lokacin da zuciyar ke ƙara ƙeƙashewa daidai lokacin da ka haramta ma kanka sauraron wa'azi ba ka halartar majalisun fikir wajajen ambatan Allah a tuna maka a ce kaza halal ne kaza haram ne to ne dai lokacin da zuciya ta take kuma kara ke cewa kake kara nisan da Allah Allah kuma yake cewa ba abun shi da kai ba za su haɗu kaga kaga wannan ce wannan abu na biyu ce daga cikin kurakuran da nake aiwatarwa a cikin masallaci a ranar juma'a abu na uku adamu al-ikhtisami wa tazayyuni wa tatayyuri laha kin yin wanka ran juma'a za mu zo mu bayani akan hukuncin wankan juma'a domin akwai hadisi da malam ya kawo a nan a wata nuska ne hadisin farko a wata nuska kuma shine hadisi ina jin na hudu wanka ranar juma'a da kuma yin ado ranar juma'a da ta'ati ranar juma'a ina ganin wannan ba za mu so bayani a kansa ba a takaice dai kuskure ne ranar juma'a mutum ya zuwa ya ki wanka ya halarci zai halarci masallacin juma'a amma ko ba zai yi wanka ba a yi wanka sannan na hudu alkalamu wa adamu listima'i li khatibin juma'a in haƙƙin sauraron ne ba. ana ba wasu can suke zuwa su je su hau tebur su zauna ana hukuba suna su yi kuma huduban nan fa saboda gata da hausa fa ake mana kusan ina jin yanzu ba masallacin da ba a masa kudu ba da hausa ban san ni dai wani masallaci na ahalin sunna da za a ce ana hudu ba a ce ba a fassara wa mutane da hausa saboda gata so ake yi wai larabcin tun da ka kika koya ka kika koyi larabcin alhali addinin ka ba balarabe ne ka ce ke ba za ka koya ba to shine sai ake maka gata sai ake to yaran mamarta bari a fassara maka da shi amma shi ma din ba za ka saurara ba kuma ta ne wannan ta ake maka gata yanzu irin jajaye jajayen nan wasu jajaye da za ka gan babu cikin ba su fahimtar larabci in ka gan a masallacin ka'aba sai yanzu suna suna jin su dai suna kudu ba su ta girgiza kai kuma da wuri za su je masallaci kuma ba su fahimta komai kuma ba za a fassara musu sun yadda wannan ta tasawuri suke ta abudan su je su wa kudu ba ibada ne to amma kai za a fassara maka ka ji daɗi watakila ma ranar ma a ciki gwamnati ka more ko an ci ciki gwamnati ka ba daɗi yake ji ba liman ya ci gwamnati ka more ka ji daɗi kuma yau za ka saurara kuskure ne wannan sun saurara ne ba kun so shi babu za bayani daga ciki akwai shugul mali wal imamu yaqub sai ga wasu kawai sun zo da ruwan su duk da mulan ba a cika yi ba sai ga wani da ciwon wata ko kuma shi da suwa ana hudu ba yana tsorara yana yana shan ruwa al-imamu malik ya faɗa yake cewa wala uhibbu li ahadin an yashraba al-ma'a yawm al-jum'ati wal imamu yakhutub shi ba na san in ga wani a ranar juma'a liman na hudu ba yana shan ruwa wala yasqi ma'a kada ya shayar da wani ruwa ya duru bihi ala an-nas ya rika bi yana rarraba ma mutane ruwa wal imamu yaqtubu al-hali liman naqulu an fi a kasashen larabawa za ka da su suka fi in kana kallon talabijin sun yi jeri ana ta shan ruwa yana cin kuma na shi da jamus tabarru'ati halal hudba neman taimako a lokacin hudba sai ga ɗan adadi wani zuba suka yi wannan kuskura ana ba ko su suka zagayawa mu dai nan ba a yi موجودة ما شاكل يعلم نعم وشي ما قصر بعد يجيبني سنة النبطي عن نوم حال الخطبة ينبجي ألوك سيدة أجل الخطبة الإمام القطب يكا أشم تسير انت دقى ابن عون ابن عون يقول يسوى دقى ابن السيرين محمد بن السيرين عليه رحمة الله يشي كانوا يكرهون النوم والإمام يخطب magabata na kwarai sun kasance suna hanawa suna kin liman na hutu ba kai kuma kana ce wa yaquluna fihi suna cewa in suka ga mutum yana yin kaulan shahidin su faɗan masa magana mai tsaki in suka ga mutum ana hutu ba yana bacci qala ibn aun al-imam ibn aun da ya riwaya daga al-imam muhammad ibn sirin sai yace ثم لقيه بعد ذلك wata rana bayan ya faɗa mun malami na ibn sufyan ya faɗa mun wannan magana cewa wa da yakununa tijalin fihi tauna shahidan ita ce muka saki haduwa sai ya ce mai kada ni ma ya na ka san abin da sahabbai suke cewa idan suka ga mutum yana kudu ana kudu ba yana bacci qala sai ya ce ya kuluna masaluhum kamasali sarijatin akhtar ce misalin mutum abin da suke cewa mutum shine misalin da shine kamar mutumin da ya je yaki akhsaku sai baka ci nasara a yakin ka zo masallaci ka kama gayyabi ka kama bacci ana huduma to kamar mutum ne mayaka su tafi wajen yaki ko ba su ci nasara ba a kai musu fata fata sun makana har ta jini ma akhsaku shin ka san cin cin nasarar da suka yi idan eh, lam tagnam shay'an ba samu komai ba ba gari ma suka je suka dawo mutumin da ya je masallaci ya zai kama wakili ban na hudu ba to kamar mutumin da soja ne je yaki aka ci shi yaki duban Allah kama bacci to manzalin kuma ya ba mu maganin wannan hadisin sai da Abdullahi da Umar manzalin sun ce, idan ɗayan ku ya zo masallaci liman yana ba sai ya je yana jin bacci to falyarhal min makari ya tashi daga wajen sai ya canza malamai suka ce hikimar wannan ita ce yadda tafiyar da zai yi za ta sa jinin shi ya dawo jinin shi ya saki har zai ko malamai zai je ba tare da ya ci gaba da bacci in ma ta kama sai mutum ya je ya wanke fuskar sa ya ji yanke illa sai ya kama shi ana hudba kana hudba kana bacci ko ba ka fahimta abin da ake kiyakin baccin ana yakan bacci an mutane suka yi wani abu kana kansu bacci in suna son su kalli wani abu ko a talabijin suka hana kansu bacci wa a takaice waɗannan wasu daga cikin mas'alolin da za mu yi da suna a kansu kenan yau in Allah madaukakin ya kai mu gobe sati mai zuwa sai mu ci gaba da bayani akan waɗannan masalolin da suke da alaƙa da juma'a in Allah kuma ya kaddara a satin mai zuwa muka shiga cikin hadisan da malam ya kawo mana a nan to fajiha wa ni'mat in ko ba haka ba sai ta ci sama yau in fara karanta hadisan sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in alhamdulillah rabbil alamin نعم. منذ ضربة لك ولا malam ya kawo na wannan juma'a za mu rubuta mutum da suke da alaƙa da juma'a sha Allah ba za a manta ba na na wa alaikum suna da alaƙa da wannan in mun zo insha Allah ta cikin zuwa za mu magana kai na tambayoyin shi hutawa dan ba ya ɗauki wannan ba ne a matsayin addini shi hutu a musulunci musulunci ya yi da musulunci ya yi ta akwai hutu shi ne ke ce mishi imamun nasu. shi ne mutum ya ɗan ba ransa hutu Allah bai halice ki ta aiki ba kullum kana dan bukatar huta shi yasa ya faɗi karara yaj'alna nawmakum subata waj'alna al da libata waj'alna an-nahara ma'asha waj'alna nawmakum subata muka sanya barcin ku ya zama subatan hutu huta subatan ai ra'atan huta kwakwalwar ku ta huta al-imam ibn qayyim a cikin zabi ma'ad fi hajji khairul ibad da yake bayani akan في هذه صلى الله عليه وسلم في النوم واليقظة shiriyar shiriyar manzan da sama ko tsarin manzan Allah sun salama a bacci da kuma farkawa da rashin barci ya faɗi fa'idojin barci a cikin wancan littafi za ta ji albarka barci yana da tasiri a cikin bikinta. in ka wajen likita ya maka bayanin tasirin barci sai kai mamaki ka ji ashe barci ma wani nau'i ne na kaniya da Allah ya ba jikinka domin ka iya tashi da safe kuma ka ci gaba da haka mun gane to kaga hutu an yanzu da hutu a musulunci akwai hutu a musulunci ba a ce kullum kai da aiki ba amma an ka ɗauka cewa kai saboda addini ne kamar da ranar juma'a ranar hutu wannan ko mutum ya yi bid'a ka gane amma idan mutum ya ɗauka bari ya huta a ranar ba a matsayin addini ba saboda jikinsa sai ya zaɓi ranar juma'a bai saba mu Allah shi yasa da gwamnati kamar kasashen larabawa su sukan mai da alhamis da juma'a ranar makarantu a shek bata suna abdullahi abu zaidin rahimahullah ta'ala a cikin littafin littafin da littafin sa almanahi rasiyya ya ce malamin su a shehu sa'adi alaihi rahmatullah yana ware musu ranakun da suke ba kullum ake karatu ba akwai ranakun ba daidai ba ne a ce an buɗe wata makaranta a ce ba hutu ɗalibai kullum karatu ba za su iya shekul islam jami'a a wajaje da yawa a cikin majmu'ul fatawa nasa yi bayani akan mahimmancin hutu da ɗan adam mun gane shi ya sa shari'ar musulunci ba ta yadda ma ne ɗaya kace kai ibada za ka yi kullum kullum ba an zala radiyallahu ta'ala an ya gamu da sayyidina Ya ce na baka Ya ce ni hanzala ina jin tsoro na zama munafiki سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى subhanallah يقول me kake faɗi haka sai ce to ai ya ya Aba kullun idan muna gaban Annabi sallallahu yana mana wa'azi ya kai mu ya tuno mana da lahira sai kawai sai mu ji gabaki ɗaya kuma lahira kawai mun manta da komai sai lahira kawai muke tunowa sai mu ji ibada yace amma wa idza rataraknahu wa asafna al-ahla wal walada ce amma idan kuma muka rabu da manzon Allah muka zo muka yi takuɗe ɗaya da matanmu da ‘ya'yanmu to sai mu manta kuma da wannan to ni wannan sai na ji kamar munafunci ne sai sai na abu kai ce ai ba ni ma yana da wannan matsala in dai matsala ce mu tafi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah da suka je suka faɗa masa sai ya ce ya hanzala da za ku tabbata a cikin irin wannan yanayin da kuke ji a gaba na ku da goma kwata-kwata a rayuwarku lafafa hasbul malaikatu to da malaiku sun rika miƙo muku hannu kuna gaisawa zai yiwu to sai man ce walakin sa'atan wa sa'atan ya hawwa sai dai ba shi ta ba karatu ya kai hanzala wata rana ayi ana bukata a huta shi yasa Allah ya baka dama ta barci kai barci shi yasa ba a ce kullun kai ta azumi ba ba a yi ta da siyamu hari ba ka ce kullun azumi za ka yi sannan ba a yadda da kullum kai ta kiyamun laili ba ka raba daren ka huta kai farci jikinka na da hutu ka in kana da mata tana da haƙƙi a kanka ubangiji na da haƙƙi a kanka ka kakkasa kowanne ka ba mai haƙƙi haƙƙinsa mun gane hutu musulunci ya yi da hutu a zaɓi wani lokaci da za a ba mutane a cikin su ba laifi ba ka gane amma mai da ranar juma'a ke fata fata a aiki ba za a yi aiki ba to wannan bid'a a cikin zuciyarsu ba kai kana nan kana jiran alamomin hal yanzu illa إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنا لكم إذا جاءتكم ذكراهم haka Allah ya riga faɗa da alamomin sun zo da alamomin sun riga faɗa da a shiga kuwa alamomin tashin alkiyama ga baki dai sun ai ko manzo sun ma alamar tashin alkiyama ce sai kana jin sai manyan sun zo fa anna lahum idza ja'atkum dhikrahum ina kuke kai ka baki da alamomi sun da alamomin tashin kiyama sun su waɗanda ba su zo ba dama ba a tsaya ka ba a ce ka kira su kada ba ka yi fatar ka gan su yanzu kai kana fatar dabba ta fito a ƙasa wata dabba da Allah zai fitar tana cikin alamomin tashin kiyama da manzon sama ya ba da labarin za ta afku sai kawai shi kenan sai ta zuko sai ta kalle ta sai ta ce ke dan gani ana shi kenan kuma kuma ta tabbata fa ba wanda ya isa ya goge kuma ce magana fa idza wa qala qawlu alaihim akhadna lahum dabbatan min al-ard tukallimuhum dan magana mu ta tabbata akan su ta tashi kiyama to sai mu fitan musu da wata dabba mai tafiya a ban kasa tukallimuhum sai ta rika magana da shi kawai sai ta kalli wannan da ce dan aljanna ne ta kalli wannan da masa ta ce dan wuce ne dajjal ake jira yanzu wanda zai zo ce shi Allah ne ya rika halitta ya rika ya raya ya kashe ya zo da ajaib abubuwa na ban mamaki da in mutum yana da rawan imani sai ya ji shi shi mutum yake jira ya juju wa ma juju mutum yake jira su zo fitowar rana daga mafaɗar mutum yake jira فقد جاء أشراطها مصدمة بعثت بين يدي الساعة كهاتين ce ni da tashin alkiyama an aiko ni tsakanina da tashin alkiyama kamar waɗannan yasin ne haka mazan sama yayi wato ya gabata tashin alkiyama da ɗan kaɗan wata ya tsage Allah mana wuri sai ce iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar shi ke nan to a irin kiyama da tashi wa shaqqa al-qamar tunda wata ya tsage Sai da alamoni ne da suka shiga suka tabbata alamomi a sheikh abin nan al-Sheikh abin nan Muhammad al-Aribi Muhammad bin Abdul al-Aribi ya rubuta littafin da samu sunan Nihayatul Alam ya kawo alamomin tashin alkiyama wajen 130 da wani abu suna jin 133 132 kananan alamomi da hotuna har da hotuna na misalai yake kawo a cikin alamomin na 130 da wani abu waɗannan alamomin ne ba su har da satellite hadda sai da isa cikin alamun tashi alkiyama a fassarar da malaman wannan zamanin suka amma gannan za ta haƙiƙan ba ana nufin tabbas shi ne ba domin masu sama a hadisin cewa ya yi wani abu zai zo daga sama ya shiga kowane gida a ƙauye ko gidan birni shine a sheikh muhammad al-arifi sai kawo hoton wani ƙauye gidan mutane. amma ga sai ɗin su sun tsaya sun tsaye da shi a bakin tsaki. ɗaki katon sai ɗin ma ke kenan dish kaga shi alamun misalin wannan alama alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama mutane su mai da masallaci ya zama hanya masallaci sama ya faɗi wannan alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama katrafi aswaki wal tijaruha kasuwanni da yawa kowa ya gina gida ya ci yan shawo ko ba haka bane kowa ya gina gida ya shago a kofar shago a kofar gidan shi ana ba san shan kiyama masu ya faɗa da cikin ana wutar shan kiyama akwai intifakul adilla jin karamin wata jin jimin wata in ya tashi fitowa sai ya zuci to mu dai ne sai karan jiya nake kallon wata sai na tuno da wannan hadisi uku ga wata ko biyu ga wata sai ga wata kamar ya kai takwas ya zama mule ne manzon sun yace la taqumu sa'atu hatta tantafiqa al-ahilla kiyama ba za ta tashi ba ba za ta tashi ba har sai wata jinjin wata ya rika kumbura ya zama kafi ina cin alaratu da alamun tashi al-kiyama to kaga mutum ne sai ba zai kaddaro cewa ranar juma'a ita ce kila ranar tashi manzon sun yace dai ranar juma'a dabbobi suna shiga cikin tashin hankali waɗanda suke gafana mu bi ne a tsakalani aljanu da mutane mu ne yan taurin kai eh, daidai ranar ma wani zai ce akwai fati ranar juma'a yes sun faɗi ranar fati ran juma'a za a hole to da duka dole mu fi rika tuno a kowace juma'a ka tuno kai tunanin cewa kila gobe kuma ta kowace sa'a da ne wannan ranar ce ranar tashi a kiyama Ina zai kara ma mutum imani ya sa shi kusanci Allah ta'ala ka fahimta na'am ban sani wanda ya danganta da yi ban san san wannan karatu ne aka ce a littafi ban sani ban san kuma wannan ka'ida ban san kuma inda ya samu haka ba sani ba gaskiya muhimmancin hanya a ƙa'idar tsarin musulunci wannan tsarin da kake gani na gari zuwa a ƙara gari wannan sabe dan an sabe da ake da shi musulunci na da tsarin ka ɗauko tsarin sai na umar yadda ya tsara madina a lokacin da yake khalifa hatta titi tsakanin gidanka da titi daga kofar gida zuwa titi an ce sai da aka sa zira'i zira'i kamu tsakanin gidanka da da shi zira'i saba'in titi daga gidanka kai ya zo titi ga mutane sun ce sun yi zaje kusa da dogo kusa in ya zo wucewa daikin mutane ta faɗuwa haka aka wannan labarin da sai na waɗannan to sai na Umar radiyallahu ta'ala an haka ya tsara jira'i saba'in tsakanin kofar gidanka da titin wucewa kusa to ga tsari ne duk wannan aka yi mu kuma muka zo muka yi watsi da shi sai tura suka zo suka ɗauka su ka alfahari su suka yi wannan tsare-tsare ne na musulunci amma cewa muhimmancin hanya ya kai abu ka masallaci a kusa da hanya wallahi ni ban taɓa shi wani abu game da wannan ba Mm. asali ba wanda ya ce mutane shi magana gaskiya ke kawai dai ana yi hotun da ana yin haka da wani ya jawo mana fitina je ba a yi ya gyara ba ka'idar masallacin juma'a in za a masallaci ana son a yi masallacin juma'a ma ke amma da fitina ce su shafi dukkan kasashen musulmi kasashen duniya kasashen musulmi kwanan da ake ban labari wani da ke ban labari ya zo hutu daga baya su mazarmaye duk masallaci ma na juma'a a layi ɗaya in akwai masallaci goma to kowane masallaci ana juma'a haka fi da maka cikin matsalolin su ba su da manya-manyan masallaci ma kama kan masallaci Ka'ida a masallacin da zai ɗauki kowa ba sai an je titi amma da tun da dai mutane haka suke kayan su haka ake ake tsayi ko mu shirya mu gyara ba to a bar wannan magana ko ne zai ja mana aiki Salamu alaikum ma ina tambaya a game da addu'a da ake yi yayin zaman liman sa'ad da yake To wannan addu'a dai da ake yi mutane suke tawili zuwa da ake tsakanin liman in liman ya huta sai da su tsaga hannun suna addu'a malamai suna da maganganu a game da ita wanda suka ce za a iya addu'a a wajen tawili suka yi na hadisi hadisi yana cewa inna fi yawmin jumu'ati la sa'atan la yufadihuha 'abdun mu'min sayad'u fiha rabbahu illa istajaba Allahu du'a'ahu babu wani a cikin ranar juma'a akwai wani lokaci lata'atan inna fi yawmil jum'ati lata'atan akwai wani lokaci babu wani bawa mummuni da zai huta Allah ya dace a wannan lokacin ya huta Allah ya Allah ka fara sai suka ce a cikin tawilin da suka suka ce shine lokacin da liman ya huta ya gama khutba ta farko ya zauna kafin ya nike suka ce wannan lokacin amma wannan hadisi ne da mutum da shi ya sa Usman da suka ce wannan addu'a ba ba ce a yi ta bid'a ce ba daga abin da ya fi mutum kada ne baya cikin mahallin du'a kada mutum ne gabaki dai ita ran juma ana son kai ta addu'a in kana son ka samu mufadaka wannan ranar to ka dace da wannan kana son ka dace da wannan ranar to ya zama kana yin addu'a a duk juma'a da baki mun gane mutum ne yana bin liman amma ya rasa wata raka'a daga cikin sallah sai aka sallar sallah sai shi ma ya manta bai cika ba ya san da ne zai tashi ya kawo aiki in ya tuno sai ya tashi ya kawo in ya gaba kuma ya ba aiki Allah ta'ala ala na'am Thank hmm. you. shi ma liman din ya kamata ya ɗanyi addu'a da ake bayan an gama addu'a ba da an gama ba zai zai yi salati zai yi addu'a ta Abba habi da wata tambaci sannan ko kiri zai zai yi yana da wata addu'a shi da zai kaga ya ba ma abuja ma su ma an daidaita ko liman ko bai ba da dama ba kawai ana gama ni ke kai ko zai ke shi sai za ka ci gaba da addu'a Kafinta. na ba shi haka ba a game da aikin da aka faɗa aikin da yi suna cewa akhfaku ba wai yanzu idan su zan suke mashi wai wai na yi burgi an tafi ba wai in ta ga mutum yana cikin yi zai ce masa wai kayi a tsara ba hukuncin aikin da ya aikata sakamakon aikin da ya aikata sai su ce masa ahbaka. mun gane ai ka fahimta kuma yanzu tambayar da yi ke ai ke da ya kai ka gani amma to shi ke kalla allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka fara tunanin tuwo ne kun ce lokacin tashi ta ce a tashi bakan amana kuma ya haka ba ya ci ba سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت